Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Jama'a salamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya. Yau ranar Asabar 22 ga watan Oktoba na shekarar 2022 ga labaran duniya mai karantawa sarfi Hashim Gumel. jiya juma'a manyan jami'an tsaron amurka da na rasha sun yi magana ta wayar tarho a karan farko cikin 'yan watanni yayin da jami'an rasha suka nuna yiwuwar buɗe wata sabuwar tattaunawa yayin da sojojin kiran ke dab da shiga birnin Carson mai tashar jiragen ruwa da Rasha ta mamaye. Dukansu Amurka da Rasha sun ba da sanarwar tattaunawar da aka yi tsakanin sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin da ministan tsaron Rasha Sergei Shogu inda suka amince da abin da aka fi mai da hankali a kai shine yakin Ukraine. A cewar sanarwar ma'aikatar tsaron Pentagon, Austin ya jaddada muhimmancin kiyaye hanyoyin sadarwa a yakin da ake yi a Ukraine. Ita kuma sanarwar Kremlin cewa ta yi jami'an biyu sun tattauna matsalolin tsaro na duniya musamman halin da ake ciki a Ukraine. Kafin wannan tattaunawa ta jiya Juma'a, maganar da Asun da Shego suka yi ta ƙarshe ita ce ta ranar goma sha uku ga watan Mayu. Lokacin da sakataren tsaron Amurka ya yi kira da a tsagaita wuta cikin gaggawa a Ukraine. An yi zanga-zanga a kudu maso gabashin Iran jiya Juma'a, inda masu zanga-zanga suka kai hari kan bankuna kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙasar suka rawaito. Yayin da wani babban malamin addini ya yi kira da ɗauki tsatsauran matakai akan masu zanga-zangar a faɗin ƙasar. Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta shafi makonni biyar ana zanga-zanga da ta ɓarke bayan mutuwar Mahasa Amini, mai shekaru ashirin da biyu a hannun 'yan sanda a watan da ya gabata. kamfanin dillancin labaran irna ya rawaito shugaban 'yan sandan lardin ahmed taheri ya ce 'yan sanda sun kama mutane akalla hamsin da bakwai waɗanda aka bayyana a matsayin masu tayar da tarzoma bayan da masu zanga-zanga suka yi ta jifa da duwatsu tare da kai hari kan bankuna a birnin zahedan gidan talabijin ɗin ƙasar ya ce masu zanga-zanga kusan ɗari uku ne suka yi maci a birnin bayan an idar da sallar juma'a ya kuma nuna bankuna da shagunan da aka farfasa tagoginsu. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A ranar Litinin nan ne za a fara tattaunawar zaman lafiya kan yakin kasar Habasha Afirka ta kudu a cewar kungiyar tarayya Afirka AU jiya Juma'a. Biyo bayan alkawaran da gwamnati da dakarun Tigray suka yi tun farko na shiga tattaunawar. gwamnatin habasha da ƙawayenta da suka haɗa da sojojin eritrea na ci gaba da fafata da dakarun tigray a arewacin ƙasar tun daga ƙarshen shekarar 2020 rikicin ya yi sanadiyar mutuwar dabban mutane da raba miliyoyi da mahallansu ya kuma bar wasu dabbai cikin matsananciyar yunwa Bangarorin biyu sun kudura aniyar tattaunawa a farkon wannan watan, amma an jirkirta saboda wasu dalilai. kwamitin zaman lafiya da tsaro na ƙungiyar tarayyar afirka ya faɗa jiya juma'a yana maraba da alkawarin da aka kulla na shiga da gaske cikin shirin samar da zaman lafiyan daga ƙarshe shugabannin ƙungiyar tarayyar turai a taron majalisar da za a brasil a wannan makon sun nuna damuwa kan yadda za su mayar da martani ga ƙaruwar ƙarfin tattalin arziki da diflomasiya na ƙasar china ko da yake shugaban ƙasar china shi jinping ya nuna aniyarsa ta ci gaba da aiwatar da na manufofi masu tsanani kan kasashen ƙetare a taron jam'iyyar gurguzu a birnin Beijing. Yayin da yakin kirin ya fi ɗaukar hankali, shugabannin za su sadaukar da fiye da sa'o'i uku na taron su na kwanaki biyu da za a kawo ƙarshen sa ranar Juma'a. Don tattauna bisa manyan tsare-tsare kan dangantakar tarayyar Turai da ƙasar China. duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwaye al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda ni Hassan mai na kaina zan gabatar. A wannan mako za mu ji karshen tattaunawar da abokin aikina Nasiru Adamu Elikaya ya yi da sakataren kwamitin babban hafsar rundunar tsaron Najeriya farfesa usman yusuf dangane da matakan da aka bi wurin sako waɗannan fasinjojin jirgin ƙasa nan da suka rage a hannun 'yan ta'addan ansaru a cikin daji domin jin cikakken shirin sai ku kasance da mu nasiru gare ka yi mana bayani yaya aka yi kuka karbi mutane a waje ɗaya kuka kuna shiga daji aka ce ku je can wajen duhuwar can karkashin dutsen can gefen bishiyar dorawa ya aka yi yana kuka gan su kuka tafi da su. Suwa su wayannan na karshen. Eh. To ai dama in za a sako maka a ko ina a kasan nan in za a sako maka ai su suka san wurare su ce a wuri kaza sai a je a gansu. Rikila ka je wani wuri ka ɓarke ba shi ba ne wuri ma babu sabis. kaza kaza duk dai haka amma sun fi ka sanin dazuzzuka da wuraren su za su gaya maka a haɗe na Mun kwamiti abin da zan iya ce maka kenan sun cika alkawarin duk da suka yi mana saboda haka bayan wannan abin za a zauna a tunani to me za a ci gaba da yi bayan wannan mu dama tun da farko kwamitin nan mun ce wai ba wai a fito da mutanen nan kawai shine karshen aikin mu ba bayan shi sai ne eh naji prof akwai akwai akwai hmm. maganar wata daga cikin mata da aka sace din an ce da har za a ɗaura mata aure ma a dajin ai ya wannan kuma ita ma tana cikin mutanen nan ina jin ashirin da uku da kuka karbo. Alhamdulillah tana cikin hanya ce ɗan shekara ko ashirin da ɗaya aka faɗi aka buga a jarida wai sun ce za su a wani wani babban su zai aure ta dan krista ce kamar yadda aka yi maliya sharifu amma duk muka gano wannan abun karya ake yi. Eh, Prof ita ce mai suna azurfa ko? Eh, yauwa ka yi magana ka ce wai an ji labarin cewa wai za su aure lurar da yarinya na azurfa wadda krista ce kuma tambayar ka shine ita ma an fito da ita ansa shine a eh, an fito da ita kuma duk magana da ake da a bayanin labarai cewa a eh, wai wani babban su zai aure ta duk wanda aka fito da shi babba ko yaro muna zama da shi mu ji wallahi duk matan da aka fito da su sun ce wannan magana karya ce karya ake masu ba su yi na wannan magana a wuri ba kuma duk sadda muka yi magana da su muna cewa don Allah ku fito mana da azurfa yaya azurfa kwanakin biyu ko uku da kafin a sako mana da ita su da kan za ce jikin azurfa ba ta jin daɗi kullum sai mu buga ya azurfa ya jikinta ya eh tana da malaria eh, she was very weak da ta fito jikinta babu ƙarfi da ta fito amma ta fito cikin tana ɗaya daga cikin duk mutane ashirin da uku kuma yanzu ta fara samun karfin jiki a asibiti lafiya lau ai ta labari da azurfa alhamdulillah yawwa to prof abinda za mu ce a nan mutanen nan tun da sun an sako duk sauran waɗanda suke su yanzu kuma sun haƙura ne waɗanne irin mutane ne tun da an gano kamar daga baya akwai hannun ba ma kawai masu satar mutane ba ne watakila ma akwai 'yan boko haram a ciki. eh su da kansu sun faɗi sun ce 'yan boko haram saboda na farko dama dama na gaya maka tun da farko dole mu gane tambaye mu sun wai su wane ne yan boko haram ne bulanin na ne da muke kira bande ko yan wane wane kungiya ce to sai ka san irin wannan kungiyar ka san wanda za ka magana ka san korafe korafen su amma wayannan duk maganar da muke sun ce su 'yan boko haram amma alhamdulillah dai an samu magana kuma duk maganar da za a ci gaba a yi mu da ba sojoji ba ganin za mu ta magana a gaya za a samu zaman lafiya a ƙasan nan ta za a bar wannan hare-hare ta hanyar jirgi za ta yawa ta ya hanyar ba ma kaduna abuja ba za a buɗe lafiya ta ya ba za a rika zuwa ana mu matan mu saɓe ba ana ɗauke ta yaran mu za su je makaranta kwanciyar hankali abubuwa da yawa wannan ba karamin aiki ba ne. Eh, Kuma aikin soja ba ne kawai kowa ya. Na'am a nan Farfesa eh, Suma Yusuf ya nuna yanzu an daina satar kenan kawai mutane masu bin hanyar Abuja zuwa Kaduna su yi ta tafiye-tafiyen su kar su sake jin shakka tunda eh, mutanen kun yi magana da su watakil sun yi haƙuri. Eh wato kaga hanyar Abuja zuwa kaduna ko hanyar zaria zuwa ba mutum da ya bane ba kungiya daya ba ce za ka gan da yawa da yawa da yawa da yawa dukan su ga suna amma niyyar ku abin nan ninku a samu suwaye manya-manyan a wurin a ga yadda za a yi a zauna a duk wayannan abubuwan duk kananan wayannan duk za a bari amma dole a samu fahimta a zauna ana magana. ya Allah yau shekaran mu nawa zuwa Kaduna zuwa Abuja ya zama tashin hankali hmm? a ce ba za a iya zama ba a game sojoji su ta nasu sarki sarakuna su nasu dattijai su nasu malamai su nasu wayanda za kuma kuna naku kowa ya shigo ni abin da nake cewa ke yawwa to shi nan a professor usman yusuf abinda za mu ce a nan a ƙarshe yaya waɗannan mutane wani hali suke ciki alhamdulillah sadda aka ɗauko su daga daji amin ka yi tunani cewa ne suna cikin daji ga ruwa ga sanyi ga kura ga matuzai ga yau wata shidda har da yarinya ya shekara biyu da rai <laughs> alhamdulillah yarinya nan tana ta wasanta saboda haka yawancin su ba ma ba yawancin su manyan kaga ba karfin jiki duka suna bukatar ruwa akwai malaria wasu suna bukatar yawa wannan ya nuna har da yarinya cikin lissafin mutum ashirin da uku ne ko kuma ita ba Akwai karamar da da uwarta da uwarta tana rike uwarta na rike da ita yarinya ya karama shekara biyu da rabi abun ban tausayi. Amma alhamdulillah tana ta yawanta tana ta tsalle tsalle. Ita da yake yarinya ce ma bata san cewa ta shiga hannun miyagun iri ba. Uwar ta faɗi ta ce ta sani dan tana tambaya yaushe za su koma gida amma an ka ganta dole dole ka ji daɗi ka hamdala cewa Allah ya kawo wannan lokacin za su koma gida. yanzu me kuke me ake musu a asibitin kenan na kamar da yadda ake ma kowa wanda bai da karfin jiki ko bai da lafiya kuma insha Allah nan da yan kwanaki an duka za su samu karfin jiki koma yau yan uwansu sun shigo an bar su shigo asibiti duk sun gansu daga farin ciki ana ɗaukar hoto ana rungume rungume ana kuka ana sai hamdala kawai za a ce duk an bar yan uwa yan uwa su shigo su ga yan uwansu a asibiti to in suka fara jin samun karfin jikinsu duk sai a sallame su hannun iyalansu alhamdulillah rob <laughs> zan ce a dogon lokaci <laughs> ban taba ban ga hirarka da kace da kun yi aikin nan da bayan shi babban hafsan rundun sojan najeriya janar irabo kaci shugaba muhammadu buhari ya taimaka shi ne ya yi ma wannan aikin ka yaba wa shugaba muhammadu buhari a tsawon lokaci da ba ka yaba wa gwamnatinsa eh to amma ka allah na tuba eh, ma nasiru mai addini mu ya ce ya muka tashi dole kai mu mutum adalci babu yadda za a yi a wannan aikin babu yadda za a yi general irabo ya yi wannan aikin in ba da izinin shugaban kasa ba komi ya sai gaya mu shugaban kasa mu ma komi muka yi a daji sai mun gaya mu shi general irabo da ya tara mu shi kuma ya gaya mu shugaban kasa shugaban kasa ya ba da izini saboda haka inda da ba shugaban kasa bai da duk wani abun ba za a iya yin shi ba kuma adalci shine a faɗi cewa mutum ya a yaba mutum lokacin da yabo kuma a soke shi lokacin da ya kamata a soke shi amma dai wannan alhamdulillah shugaban kasa muhammad buhari ya yi rawa gani kuma jami'ar irabo ya yi rawa gani sojoji sun yi rawa gani duka dattijai da suka shigo wannan abun mu kuma mutanen da muka su a daji mu sun ajiye mana alkawari kuma muna fata ya Allah ka shirye su a bar wannan abubuwan a zauna a ga yadda za a zauna a samu maslaha a kasan nan. Profesa Suman Yusuf da ke da 'yan kwamitin ka duk da dai ba mu ji mutum su waye da waye ba ne sai dai a ce kwamitin mutum bakwai ko prof ka faɗa mana yawan sauran membobin kwamitin na kai. a kaga kuma ba ni ne shugaban ba muna da shugaban mu ni sakatare ne Oh, shi <laughs> yasa ka shidda sanarwa. Yawa, dalilin ka gane Haji Nasiru dalilin da na fito na yi magana. Gwamnati ba za ta fito ta yi magana ba, sojoji ba za su fito su yi magana ba, ka kaza. Dole a fito a gaya ma jama'a. Kokarin da gwamnati ta yi duk wannan lokacin. Ina cikin masu suka gwamnati cewa gwamnati ba ta kaza ba, gwamnati ba ta kaza ba. Amma shigowa na cikin wannan abun na san abin da gwamnati ta yi, na san kokarin da sojoji suke. Kuma dole a gaya ma jama'a abubuwan da gwamnati ta yi tun lokacin. Ana cewa gwamnati ba ta komi gwamnati ba ta damu ba kuma duk ba gaskiya ba ne ni ma ina ganin a talabijin amma ban iya magana don ina cikin wannan abu babu wanda ya san ina ciki amma muna ta aiki amma adalci ne a fito a ma jama'a bayani a ce ya jama'a ga fa kokarin da gwamnati ta yi tun da farko kuma abubuwan da muka gani abubuwan da da ya kamata a yi ba a yi ba ba bangaren gwamnati ba abubuwan mai ake cewa ah, challenges ne ma challenges kalubale kalubalen da muka samu mu koma mu ci aika za a ce ku yi hakuri kar ku manta abin da ku ya kamata ku yi abin da ya kamata ku sa gaba cewa kowa ya fito yau wata shida nan muka yi sallah alhamdulillah yau dai kamar yadda na gaya ma wanda ne magana da ke. ba wai mu ba ne ko kwamiti ko shugaban kasa ko me a a a yau mutanen nan da goma ishirin da uku wanda Allah ya sa aka fito da su da iyalansu a kai masu addu'a kuma a ba su a dan ba su wuri su su haɗu da iyalinsu su yi addu'a su su yi kuka ma watakila ɗaukar kuka ne ba mun gan shi asibiti ba mun waye mun yi kukan abubuwan da muke gani alhamdulillah kawai zan ce na so mun gode kwarai da gaske farfesa usman yusuf Allah ya ba da dama kuma duk ma waɗanda suke hannun eh, mutanen daji ma da ko'ina a sako su su koma gidajensu. Amin amin. Na gode malam so. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin abokin aiki na Nasiru Adamu Elhikaya Hikaya da ya gabatar da wannan hira. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti sai kuma sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Hassan mai na kai na ke sallama da ku mu kasance lafiya. To gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu sai mu ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu mu da warhaka da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin wani sabon shirin da dan gari wanda sashen Hausa da Amurka tare da gidajen rediyo ka da ke kawance da shi ke gabatar muku a kowane mako. A wannan makon gidan rediyon niya FM birnin Kwanni ne wanda ya kai ziyara a garin Cerasa Mangu da ke cikin da'irar birnin Kwanni a cikin jihar tawajangu jamhuriyar Nijar muka leƙa domin samu muku tarihin garin wanda ni Haruna Mamman Bako ne da hakimin wannan garin na Cira Samangu kuma na suma da tambaye shi sunan shi kamin shi muna bayanin tarihin wannan garin. Ni ne Alhaji Abdulka ka uban dawakin da Cira Samangu. Ranka daɗe shin wannan gari na Cira Samangu yau yalla watakila a ce ana a kwatanta in ma ba a da shi tabbatacce yalla ya kai kamar shekara nawa da girkawa misali wannan gidan namu na cira sai mu ce a halin yanzu da ke wanga lokacin sai mu ce tun lokacin ana yaƙe-yaƙe dai ne gidan irin yaƙe-yaƙe na dauri na dauri eh, a lokacin garin aka kawo shi to ya ne an kai an ka kawo garin to a lokacin da an kai an ka kawo garin a lokacin akwai wani mahalbi ana ce mishi dogo shi ne da ya zo akwai wata tsakuwa nan a tarihi nan a cikin garin yamma gari da nan bakin nan bakin gidaje nan yamma gari a nan ya aje san sansanin shi yana halbi a wannan lokacin mu abin da aka gaya mana aka ce a wannan lokacin ne aka kawo garin amma garin ba ana ya tsaya ba ya yi zama wuri kamar kashi ko uku ne wuri-wuri eh, to ga na uku ne kuma aka samu garin ya tsaru a nan wuraren da garin ya zama nesa ne ko kuma ana iya kimanta su a ce wuri kaza wuri kaza na to babu nisa tun da nan akwai nan wannan wurin da ake ce ma dan ahagara shi a wannan lokacin an ce mana garin ya zama nan nan bayan nan kuma nan sai a ce wanga wurin da ka gani inda ka kaci ran a nan kuma wannan riran da adda tarihi ba irin shi nan dai a nan cikin Nijar ni dai ga sani in ba nan wurin ba to nan ma garin ya zama nan wannan wurin tunda kusan dushi ne wanda kuma ga wani rere a ƙarƙashi gare shi sai kuma na inda shike yanzu sai kuma na inda shike yanzu yanzu nan ne Allah kawo garin ga shi sannu sannu har garin ya bunƙasa nan inda garin shike yanzu yalla ana iya sa mai yalla shekara nawa misali to a nan yanzu alal misali sai mu ce mu a sanin wayan wayan mu sai a ce garin yanzu ya kai shekara ko a ce ya kai shekara 400 da kawashi to me yasa ake ce mai ce rasa mangu to sunan da aka ce mishi ce rasa mangu shine ya ɗauko tarihi daga sunan kama a ce aljanu shine ake ce ce rasa mangu inda ita mangun mace ce e shi wannan wanda na ga maka dogon a wannan makwabtan namu a nan ne ya samu aka gama shi da ita da shi bai da dangantaka da su waɗanga ɗin amma amma saboda hitina ta yi yasa sai suka samu suka aura mai wannan matar kamar akwai rashin zaman lahiya tsakanin su amma saboda a zamna lahiya sai an kai mai mata kai mai mata lalle akwai rashin zaman lahiya tunda mu da abin da ka sani duka nan wanga garin makwabtan mu sun yi iko har bisa malbaza duka ikon su ne amma mu a tarihi ba su taba ikon ba wannan abin eh, ya gagare su nan eh ta baye su su maida ta karkashin su shi man ka sani. To yanzu kamar yalla an kai yin hakimi nawa misali a kisashi nan cikin wannan gari. Yanzu alal misali yanzu an kai kamar hakimi ina ji suna kai tara zuwa ko goma sha wani abu tunda ni ban yi ban yi lissafin su ba amma dai suna kai tsakanin tara zuwa goma sha wani abu. Kai kan kan yanzu ka kai shekara nawa bisa karaga. Yanzu abin da gare ni ina da shekara goma eh, da wata shida ba kwana biyu. To garin na ce rasa mangu yalla watakila shina da wani abu wanda za a ce wata martaba gare wadda ko ina na yan an zaga yalla cikin wannan kasa ko cikin duniya wannan abin in ba nan ce rasa mangu ba duniya ba ya samu ne shina da wannan wannan martaba. Abin da muke ji muka ji a tarihi tarihi abin da aka faɗi lalle akwai martaba tun da ni an martaba lokacin da ake yaƙe yaƙe wannan dutsen da wanga dutsen duka ya suke yana yaƙi duwatsun bi sai su gami lalle haka aka tabbata mana gami ya suke ya wannan lokacin tun da su masu wannan martaba su suna da kuma a yaƙi su waɗanga masu wannan garin su ake sa gaba tare da kakakin nan kakakin nan nan kwanne idan za ta taya su ake tura gaba ana son a yi galaba ana son a yi galaba a wannan lokaci ta ɗauko mana bayani cikin martabobin garin na shi wannan rere da an ka ce ga rere isa duci amma babu wanda da izinin shi ɗebo shi kawo shi gida ne. eh to shi wannan reren sai a ce wani ikon Allah ne tunda ni dai na zaga wuri-wuri a cikin Niger ma har kasashen waje na je Mali amma ban taɓa ganin rere karkashin duci bayan ba wanga ba kuma shi martaba shi wannan reren lalle ba a ci bai da martaba akwai martaba gare tunda akwai aljanu a karkashin shi ko saman shi ake cewa shi wannan reren mm. tunda a lokacin abinda mun ka sani ba ka yi hawan reren nan ka yi kirari ba ka samu wata matsala ba amma yanzu ne abubuwan yanzu ana iya a yanzu ko yana yi mu dai yanzu da yan gari ko yana sa sun ce suna hawa bisa hanyar ruwa yanzu ma ya kai ruwa su zo su yi tora kada bisa gare shi to amma dai bowa gida ita har yanzu ba fara ba to har yanzu dai ba fara ba ni dai a nau sani dai ni dai ban san ba in dai akwai wani wanda ya jaraba Allah ya gani ko abin ya zama haka nan ni dai a nau sani dai babu wanda ya taɓa debo shi to shi wannan rairai an ce idan aka debo shi ana iya hwada cikin wata matsala wace irin matsala ce to ni ban san ba ko wace irin matsala ce amma eh kwarai tana ya tashi a da yanzu eh, a can shekarun ba lalle haka mun ka ji ana gani kuma tsoron haka ya sa ba a ɗebowa balle yanzu a san martaba har yanzu akwai ta kuma yanzu kai babu wanda ke iya sijara ba tunda an tunda ana jin tsoron wannan abin to ana iya cashi ran kuna sa mu yalla ko wasu dan su daga zakwa kasashen waje don ɗaya gani ne a zaka diba shi akwai masu zakwa hatura tura ma suna zuwa wurin su je su yan hotuna su su koma mm. to yanzu in an ka tabka ruwa misali yalla ruwa ba su wuce da reren tun daga shi karkashin duci ne ah, wannan reran in an kai ruwa wani iko Allah ne yanzu in an kai ruwa yau an kai ruwa in ka je za ganin wannan reren yana turo ko kuma ba ruwa ba su shi eh ba su shi kashi ma wannan reran ruwa ba su shi ko an yi ruwa bai shi ko an yi ruwa bai shi sai dai shi wannan wurin ko an yi ruwa bai shi muna ai musan yalla wannan gari naku akwai wata matsala wadda a gare shi wadda yake son nan da nan hukumomi su a gizo a yi maza maza a a taimaka muku game da wannan matsala. To muna da matsala sai mu ce tunda ai shi gari ba ca ba matsala tunda akwai wuraren da ruwan mu na yanzu waɗanda muke sha har wani rijiyoyi muna son mu samu foraje kuma wanda eh murzaje saboda mutane su saboda mutane su samu ruwa tsarkakaki na sha game da wannan matsalar tarwa da ce rasa mangu ke fama da ita wadda hakimin garin ya yi mana bayani na tuntubi malam abdu muhammadu magajin garin birnin kwanni wanda a karkashin hurumin sana wannan garin yake a karkashin da'irar birnin kwanni domin jin shi za a yi a magance ma waɗannan jama'a wannan matsala. Na gode don ka haruna mun bako da ka bani wannan dama na in yi wanga bayani ne bisa ga matsalar gata ruwa da akwai cirasa mangu to wannan matsala mun san da ita kuma tun da mun ka zaka mun ɗauri niyya insha Allahu ba cikin bata lokaci ba za mu daidaita wannan matsala tunda sun san da cirasa gune a kowannan mini addiction do potable babba to ba ta da girman da za ta gama garin biyu me mun samu cikin program d'urgence za a yi mace rasa gune babba mini addiction do potable wanda za ta gama mace ɗin din biyu yan yanzu haka an yi diyawo din an ba da kuɗin wannan aiki yanzu jiran ne ake dan kwangila ya zo ya wannan aiki za a haɗa waɗannan garuruwa biyu don ka da cerasa gune da cerasa mangu za a haɗa su sai wannan mini addiction do potable ta haɗa lebe village kuma ita waccan in mun sai mu ɗebe wannan mini addiction do potable wanda a gare mu wannan ɗan karamin shaton wancan bowl da an karami eh, eh, wanda akwai cerasa gune sai muna dibe da hannun zana ma wani gari inda muke son mu kai shi mai zan tabbatar ban mutanen cerasa insha Allah cikin 'yan kwanakin ga wannan matsalar ruwa zai zama tarihi gare su kuma za mu kula insha Allah. Masu sauraron mu anan muka zo ƙarshen wannan shirin na da ɗan gari wanda ni Haruna Mamman Bako na shirya na gabatar daga nan gidan rediyon Niyya FM da ke birnin Kwannin Shanguriyar Nijar. Kasancewa shirin na zuwa ne a ƙarƙashin haɗin gwiwa tsakanin sashen Hausa na muryar Amurka da gidajen rediyo ka daban-daban kuma daga nan sai in ce muku sai kuma wani shikon idan fa Allah ya so. To madalla Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. mu. yaushe zan je ni Kano yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe zan je ni babban gida na je ni na gaida babban gida don hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ne ban ko ga ko shayi ban ban ga ko shayi shayi da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na baba yakubu makeri da kuma matasa a duniyar gizo na shamsiya hamza ibrahim yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.